الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ورضي الله عن أصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان وانتهج ناده إلى يوم الدين أما بعد إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 'yan musulmai ta mujammau ashabul kafir rakim da waɗanda suke ɓan ba ruwanmu da duk wani mai sauraro ko mai bibiyar wannan shari'a ta sheikh dr abdul jabbar qaddasallahu sirruhu <clears throat> akan wannan shari'a yau ne ranar da aka koma kotu domin sauraron karan shekul islam kutubul akada mujaddaduddin a sheikh dr abdul jabbar qaddasallahu sirruhu yau biyu ga watan shida dubu biyu da ashirin da biyu sakamakon wancan sati za a zauna shida ga watan biyar dubu biyu da ashirin da biyu ba a zauna ba sai yau aka dawo za a ci gaba da shari'an da ake kamar yadda aka saba abin da ya faru shine mai rubutu wanda ya rubuta rubutu shine malam aliyu samba algambiyawi ya rubuta cewa kotu ta samarwa malam abdul jabbar lauya bayan hukumar ba da agajin shari'a sun ki tsaya masa a shari'a idan ba manta ba sati uku da ya wuce ko kafin bayan an dawo sallah azumi kotu ta ce tunda malam da lauyoyinsa ba su samu jituwa ba to hukumar ba da agaji su samu sheikh abdul jabbar lauyoyi akan haka aka je sai wancan sati ba a zauna ba to wannan satin da aka zo zama sai aka yi kan sai hukumar ba da agaji ta mata ta zo da ta korafin mai rubutu shi na aliyu samba ya ci gaba da cewa a safiyar yau ne aka ci gaba da sauraren shari'ar malamin addinin musulunci sheikh abdul-jabbar kabara a babbar kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a kofar kudu a zaman na yau lauyoyin gwamnati goma ne suka bayyana a matsayin masu gabatar da kara karkashin jagorancin barista yakubu abdullahi a ɗaya bangaren wato bangaren sheikh abdul kenan lauyoyin hukumar ba da agajin shari'a ta legal aid council sun tura da wakilcin barista muktar labaran usman tare da barista ms muhammad inda suka bayyana wa kotu cewa sun aiko da takardar martani ga umarnin da kotu ta yi musu na tsayawa wanda ake kara a kotu mana mutane biyu wayannan legal team nan suka turo su a matsayin shaidun suka ba da takardar kin karɓar zuwa kotu da ta ce su zo su yi su tsaya ma shef abdul sai shi wannan lauyan da ke legal council team da aka ce su zo tsaya ma da ci gaba da cewa mun zo bisa gayyatar kotu kuma mun mayar da martani a rubuce a takarda da ba da fahimtar mu akan gayyatar da kotu ta yi a ranar 23 ga watan 5 2022 kuma rajistiran wannan kotu ya sa hannu ya karba a ranar 24 ga watan 5 2022 in ji barista muktar labaran mai shari'a ibrahim sarki yola ya bayyana cewa kotu ta karbi wannan takardar sannan ta yi umarnin a karanta abin da ke kunshe a cikinta a cikin kotu amma abin da ya ban mamaki 23 ga watan biyar ba zauna kotu ba 24 ma ba zauna kotu ba to ta ya aka yi a bayan fage aka je aka yadda aka amince da takardar da wayannan legal team suka bayar ara ka sa hannu ciki washe gari 26 da za zauna kuma sai ba zauna kotu ba me dalilin yin haka wannan kai abin nan najeriya allah gyara allah ba ku shugabanni kamar irin namu na ghana allah ya shiryar da su ba kan ba ba sauki ba ne ibrahim mai shari'a ibrahim sarki yola ya bayyana cewa kotu ta karbi wannan takardar sannan ta yi umarnin a karanta abin da ke kunshi a cikinta sai wannan lauyan da aka ce wasu na bada legal aid counseling masu wanda aka ce su zo su kare sheikh abdul jabbar daga karkashin gwamnati sai ci gaba da cewa hukumar bada agajin shari'a legal aid council hukuma ce ta gwamnatin tarayya wacce take ba da agajin shari'a ga mutumin da a wata baya samun sama da mafi karancin albashi minimum wage naira 30,000 naira kuma bisa nazarin da muka yi akan wanda ake kara yana samun sama da haka a duk wata sannan laifin da ake tuhumar wanda ake kara a wannan kotu laifin batanci ne ga annabawa kamar yadda sashe na takwas karamin sashe na biyu na dokar ba da agajin shari'a ya shimfiɗa laifinsa baya daga jerin laifuffukan da muke iya tsayawa mutum a kotu wanda ake kara malam abdul kabar ya yi suka faɗin legal aid council cewa yana ɗaukar albashi sama da naira dubu mana da ya yi magana cewa su an ce su saya wa wanda suke ɗaukan albashi ƙasa da naira miliyan talatin kar ya fi amma shi kuma da ya gani suka yi binciken su ya nuna musu sheikh abdul na karban allowance albashi kenan fiye da naira dubu talatin 30,000 naira shi sa to law doka karshe a yadda sashi na takwas karamin sashi na biyu ya ce to kada su ba wanda yake karban albashi fiye da naira dubu talatin kenan mai shina da kuɗin da zai yi haya lauya kenan ba za su iya siya wa sheikh abdul jabbar ba tunda yana karban kuɗi fiye da naira dubu talatin a kowace wata kenan zai iya kawo wa kansa lauya to da ya kare wannan maganan ne a nan take sai sheikh abdul jabbar radiyallahu ta'ala anhu warda wa annabihi amin shi ma ya ce sai ya yi suka akan faɗin legal aid council cewa yana ɗaukar albashi sama da naira dubu talatin ya bayyana cewa shi ba ma aikaci ba ne shi ba ma'aikaci ba ne kuma baya ɗaukar albashi dan take shek abdullabar ya ce shi baya aikin komi baya aikin gwamnati ke biyan shi kuma ba wanda ke biyan shi wata a gaban su a gaban alkali a gaban wayannan lauyoyin gwamnati da kuma su lauyoyin da wai an ce su zo su kare shek abdul jabbar kenan magayarin su muke yin yanzu na su da shi shi abdulbar suke tun wurin suka fara mai sharri wai sun ga yana karban albashi wasu binciken su ya nuna musu da abdulbar na gwamnati na biyan shi more than 30,000 kowane wata nan take ce musu shi bai ma'aikacin gwamnati ba ne gwamnati bai taba biyan shi ba tuyara su ce ne gwamnati na biyan shi naira dubu talatin da da mara labari ya wannan magana sai lauyan da aka kawo na legal aid ya mayar da martani ya ce sun bayyana wa kotu cewa doka ce ta basu cikakkiyar damar da za su iya auna mutum kuma abin da ya bayyana gare su shine hatta tufafin da ke jikin wanda ake kara ya nuna cewa shi ba mabukaci ba ne kenan wai da suka duba sun ga ta rigar da sheikh abdul jabbar ke sawa kayan sawansa yana nuna shawab da bar ba talaka bane ba mabukaci bane su kuma talakawa ka ce su zo su taimaki ba wurin da yake da mabukaci ba kun ga maganan gwamnati ganduji ya fito ya yi shiga sosai shi yasa yanzu bakin cikin shigan shawab da bar da gwamnati da malaman maja da saura sauran ku har har lauyoyi ma yanzu bakin cikin shigan shi ku yana sarka shekara ɗaya kenan duk da shi batun shigan shi ne kuna da matsala da shi ban sani ba ko sirara kuke son yi tafiya ne don Allah wai tambaya ne mutanen malam da lauyoyin Najeriya da malaman su wasu da gwamnati me laifi mai sha da bare muku don Allah haba ba za ku tausaya ma raima ba ka zalunci mutum shekara ɗaya kana zalintan shi yana kurkuku ya bar iyalinsa da almajiransa da muridansa da kuma oh Allah ba za ku ji tausaya masa ma ba wani irin ke ta kenan amma ku tuna yawma tubular sara'ir na nan fa malahu min quwwatin wala nasir ku ranar da Allah zai tona muku asirin da za ku yi mamaki wallahi yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim yana nan har kotu wannan wanda aka kawo su legal counseling suna cewa wai malam ko shigan kayan tufafin da yake sawa yana nuna ba wani bukaci bane kenan bangaren da gwamnati shi duje mummuna yake cewa ya yi shehu abdulbar ya yi shiga sosai wannan magana da ya yi nan kenan fa gwagwar lauya faido ko kuma batun shiga sosai da ya yi nan wal iyazu billah Allah ya iya mana to bayan ya yi wannan magana a nan ne lauyan masu gabatar da kara ta bakin barista yakubu abdullahi ya roki kotu da ta umarci kwamishinan shari'a na jihar kano ya baiwa wanda ake kara lauyan da zai tsaya masa a kotu dogaro da sashe na 389 389 acgl 2019 2019 da ta ce kwamishinan shari'a na da cikakkiyar iko a jihar ya samar da lauya ga wanda ake kara ma'ana lauyan gwamnati ya ce su lalle sai an ba su abdubar lauya amma suna neman shugaban kwamishina na gari na kano ya bashi ya ba shi abdul jabbar lauya a nan take shi kutubula aka ɗaba mujaddadin dini ya tashi yake cewa sai malam jabbar kutubu lakadabi ya ce ya koka matuka da rashin nutsuwa da rokun da lauyan gwamnati ya cewa kwamishinan shari'a ya sama masa lauya masha labar ya yi amincewa fas gana ya yi kuka ya hannu ya ce kwamishinan shari'a ya bani lauya a bai amince labar bai amince da wannan ba zuciyan shi ba za ta gamsu da wannan lauyan ba yanzu zai fadi dalilansa da yasa ya ce haka wayo Allah sarki bawan Allah sheikh abduldabar ya bayyana cewa ba shi da aminci da hakan domin gwamna ne ya naɗa kwamishinan mana hujjansa na farko kwamishinan shari'an da aka ce samun malal dabbar lauyan nan gavna ganduje ya naɗa shi kwamishinan shari'a kuma gavna ganduje shi ya kawo karar malal dabbar a kotu don Allah wa mutane mutum idan da hankali kana da cikin ka wanda aka ni na da wani shi wanda na da nan zai kawo lauyan da zai kare ka kan ni na kai karan ka kana ga za ka yi nasara umarni za a dinga ba lauyan yi kaza yi kaza bari kaza bari kaza kuma haka za a yi wurin sai malam labar ya ce kawo gwamnan da ya kawo kara na shi yana da kwamishinan shari'a ko kwamishinan shari'a da gwamnan yana da shi gwamnan da ya kai kara na shi zai bani lauya malam labar bai gamsu da wannan ba kuma karara an ji gwamna yana kiransa eh, da dan akuya da aika zuwa mayanka ma'ana shahar dabbar ya ce kowa ya ji gwamnan mummunan gwamna da ba taba mummunan gwamna kamar shi ba ganduje yake cewa wai sheikh abdul jabbar dan akuya ne ya aika akuya mayanka ai me kenan a yanka shi ina ne mayanka wurin shi kwamishinan da aka ce ya ba malam abdul jabbar lauyan nan wurin aka aika shi ya kai shi kurkuku shi ne mayanka shi kuma a ce wai shi wanda da aka kawo shi ya yanka kan na shi kuma ya kare ka alalin umarni ake bashi kaga na haka nufi adalci na a matsayin shi na attorney general na jihar kano wanda gwamnan jihar kano ya nada shi shi har wa yanzu maganar shi abdulbar muke yi shi kuma gwamnan kano bayan an rufe ne a gidan gyaran hali kafin a fara shari'a ya faɗa a bidiyo yana cewa da ya zaci nisa ne to amma daga baya sai ya ga ashe ɗan akuya ne don haka ya yi umarni a kai ni kurkuku kar magaruba ta yi face ina kurkuku ya kai ni mayanka in ji malam abdul jabbar mana in ji shi abdullahi mummuna umar ganduje ko gandola kan wani vidiyon shi da wanda ya yi yawo kowa duniya ya ga wannan bidiyo yake cewa wai ana da suna cewa gafara gasa ana cewa gafara sun zaci sheikh da bijimin sa ne ya kwashi gudu ya zo kowa zai bude hanya da suka juya suka yi waiwaye shi suka ga ashe dan akuya ne daga wurin shi suka kama shi suka kai shi mayanka mana sun kai shi a yanka shi shi ce to mun bada da umarni a kai shi kurkuku kar magaruba ya yi a kai shi kurkuku a bar ya kwana wurin wato shi malam labara ce kenan sun kai ne mayankan kenan yanzu sauran a yanka ne shi kuma wanda zai yanka ne za su kuma ce shi kuma zai kare ni ko ya kawo wanda zai kare ni ai wannan ba a nufi min adalci malam labara ce bai gamsu da wannan cewa kwamishinan shari'a na kano ya bashi lauya ba domin su an ce ganduje wai kwamishinan shari'a na shine mayankan da aka kawo shi abdulbar sauran ya yanka shi abdulbar kenan su mai hukuncin da suka ga dama malami ya sake jaddada wa kotu cewa mana har yanzu maganar shi abdulbar ne ya cewa ya cewa rashin aminci tsakaninsa da lauya da lauyoyi ya faru ne sakamakon yadda lauyansa na farko ya ci amanarsa ya bayyana cewa lauyan nashi farko ba na lashi na farko barista rabiu abdullahi ya matsa masa akan ya karbi takardar shaidar asibitin mahaukata amma ya ki wato mana dabar sai ya kara ga eh, shi wannan alkali da kotu cewa abin da ya fara bar ya fara tsoron lauyoyin shine farkon lauyan shi shi barista abdullahi ya kasai wannan mai magana kamar wanda ya ci plantain mai zafin nan da magana kamar wanda abinci mai zafi ke bakin shi nan wanda ko magana bai iya yin nan ba shi wannan lauyan nan shi abdulbar yake cewa wai abin da ya sa bai natsu da wannan lauyan ba inda lauyan ya masa ma Sheikh Abdulbar cewa dole sai ya yarda shi mahaukaci ne to kenan shi Abdulbar yarda shi mahaukaci ne da'awansa ya kare a kulle masallacinsa a rusa gidajen sa da wa'azin shi ya kare kenan a mabiyan shi duka a tarwatsa su amma sha sake shi yana yawo ana kallon shi musan shi mahaukaci ne ke kenan mahaukaci ba mai hukunci kan haka suka so malam dabar yayi tun farko farko farko sai malam dabar kuma yake amincewa to su sai malam dabar ya bayyana ya fito da wannan magana yake cewa wai ya ce a ah, shi eh, takardar asibitin mahaukata mana in yadda ni mahaukaci ne sai na kiyarda to malam dabar ya rasa wani dalili yasa yake cewa ya haka to yanzu dalilin da yasa ya ce sheikh abdulbar ya yadda shi mahaukaci ne zai fito insha Allah sannan ya ce da shi wani ma'aikacin gwamnati mai suna baffa babba dan gundi shugaban hukumar karuta na jihar kano ya yi masa alkawarin naira miliyon 100 muddin ya yarda ya bayyana wa duniya cewa malam abdulbar ya gagara kare kansa a wajen mukabala ma'ana akwai wani babba cikin garin kano ya ce zai ba shi 100 miliyan naira naira miliyan dubu ɗari zai ba wa lauyan mara aldabar kansu su yadda lokacin da suke matsa mara aldabar suka suka cewa zai ba da hakuri nan kenan a farko farko kafin a kama malam a surruka wannan ne a matsayin hujjan da su a yau da a yau an yi wa malam hukunci kenan in ya yadda ya kasa kare kansa ya kuskure ba da hakuri kenan in yadda ya ba da hakuri kenan sheikh abdul ya yadda ya yi laifin kenan to da shi za ka kama shi yanzu shi kai kuma a baka naira miliyon ɗari shi wannan lauyan shi abdullahi ya kasa to kan haka aka shirya mai wannan game plan din sai Allah ya ba shi Abdul Bari hikima sai yake amincewa dai sai ya zo yi magana da ba haka nan suka so ba hakurin da ake cewa shi ya bayar bayan mukabala idan ba ku manta ba to lauyan sa ya matsa masa lalle sai ya zo ya ba da hakuri kan cewa ya yi laifi gwamna ya yafe mai to sai a rika wannan a zo da shi kotu da yau kan wannan za a yi ta shari'a to in dai baka san kayi ba me yasa ka ce kayi laifi kan haka za a yi mai sai kai kuma abdullahi ya kasa in yana cikin shari'an in ba shi ciki ya barka da magana shi ya karbi naira miliyon ɗarinsa kan haka ya so ya sai allah ya ba wa shawar da bara da ya kiyarda ya yi abin nan ta yadda suke so da shawar da wannan maganar ne a wannan karon shi wannan rabiu ya kasa ya mike a cikin kotu inda ya roki kotu a matsayinsa na lauya da aka ambaci shi a wannan gabar shari'a da ta shigar da wannan ambatar sunan nasa da malamin ya yi a rubuce da tuhumar da ya yi masa saboda zai shigar da karar malamin bisa waɗannan kalmomi da ya a hakinsa mana shi shi barista ya ce wai shi tunda malam ya kira sunan shi to shi ma a zana ciki zai kai malam kotu akan wannan amma ya manta tun da farko ya taba dan da ya jin ya taba cewa za su kai malam kotu sati biyu har yau sati biyu bai kai ba watanni nawa muka share nan wanda yake nuna cewa baka da gaskiya kai rabiu ya sai idan ba ku da fahimta muna da fahimta ba ku da hankali muna da wani arras hankalinmu yake bayan kotu ta saurari dukkan bangarori mai shari'a alkali ibrahim sarki yola ya bayyana cewa babu inda dokar acjl ta ce a bawa kwamishinan shari'a na jihar kano damar ya bawa wanda ake kara lauya abinda dokar ta ce shine kotu ta samarwa wanda ake kara lauya mana kotu shi alkalin zai samar ba kwamishina ba ya kuma bayyana matsayinsa a kan takardar da legal aid council suka aiko na martani da fahimtar su bisa doka inda ya ce ya amince da hakan kuma ya sallame su kotu ta kuma ba da umarnin cewa a zama na gaba lauya mai zaman kansa barista dalhatu shehu usman ya bayyana a kotu don tsayawa wanda ake kara ya kuma dage shari'ar zuwa 9 ga watan 6 2022 kenan sati biyu mai zuwa sabon eh, sati ɗaya mai zuwa alhamis mai zuwa za a yi shari'a kotu ta ba wa malam aldabar lauya mai suna barista dalhatu shehu usmanu shine wanda zai saya wa sheikh dr abdulbar kaddasa lawo sirrahu wa hafizahullahu a nan ne shi zaman shari'an kotu ya kare a rubutun da danwa malam aliyu samba algambiyawi ya rubuta a yau biyu ga watan shida 2022 second june 2022 wannan shine iya abin da ya faru a zaman kotu na yau daga bakin ɗalibin ku almajirin ku mubarak abu fadima ganawi na wa kowa barka da warhaka wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu